wallahi shiri da mun kai tayi wallahi tayi ta zo zo shiga so danki ta gidan nan mero ai adam ba da kimiyya ba na ni san abin da zan dan Allah to to mun gode Assalamu alaikum. alaikum Na wani? Lafiya Ya gida. Lafiya lokacin lafiya. Lafiya Na san zaki mamakin ganin mu mun zo wurin idan kika duba ba wani abun mamaki bane sanin irin halin mu da kika yi a cikin garin nan da kuma irin yadda kika sanni tare da ƙawarki samira na san cewar za ki yi mamakin ganin na zo wurinki ita rayuwa babu yacce za ta iya abinda ya kawo mu nan wurin ki shi gaskiya a yanzu ba wata ɗaya mace da nake so a nan garin wacce ta kada ki ƙara dubina da soyayyar sabira a zuciyata kuma ina son ki da gaskiya in Allah ya da idan kina amince zan yi ki ina so kada ki ɗauki zama na da kuma ki ɗauki soyayyar da nake da samira wannan ba ta saboda yanzu samira ta samu wanda za ta aura kuma wanda za ta aura ne ya dace am mero abokina da kike ganin shi wannan zuwan da muka yi haƙiƙanin gaskiya da gaske ke kina ji da kyau saboda ina da tabbacin idan Allah ya sa aka ɗaura auren ku da ke da abubakar da habu yake yanzu abubakar ne ina ji idan har Allah ya ka ɗaura auren ku na tabbatar da cewa ba za ki samu matsala ba zai riƙe ki amana wallahi da gaske yake maganan nan ba wasa a ciki wallahi mu zo da wasa ba da gaske muke hmm. ni a wuri na ba damuwa na amince yanzu abin da nake so shine kawai ka je ka samu iyayenka su zo wurin iyayena su ka magana amma ni a wuri na ba wani matsala <laughs> ai magana ki ai ke iyayenki masoyin manzon Allah ne mu in dai dama yadda wurin ki muke nema da su yadda insha mu Allah za su yadda mm, insha Allah za su yadda Abubakar ku ba haka bane gaskiya ne <laughs> na ji dadin wannan kalmar da kike gaya kuma ba komai da yarda ubangiji zan je in sami na in yi magana da su in gaya musu su zo a yi magana a ajiye magana a shirya ma wannan auren a Allah shi tabbatar da wannan dan manzan Allah Allah shi tabbatar da wannan mun gode mm, mero shi gida mero shi gida na gode sai an yi sai an yi mero